أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwa masu kallonmu za mu nuna yadda ake yin alwalla a aikace a mazhabin ahlul bait salam kamar yadda muka sani ita alwalla muƙaddima ce ta sallah wanda sai ta inganta sannan sallah take inganta idan ba ta inganta ba babu sallah kamar yadda ake cewa babu sallah ga wanda ba shi da alwallah saboda haka ita kuma sallah a addini ita ce ginshiki kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa as-salatu imaduddin in qubilat qubila ma siwaha wa in ruddat rudda ma siwaha sallah ita ce ginshikin addini in aka karbe ta an karbi abin da ba ita ba sauran ayyuka kenan in kuma aka wurgar da ita ba a karba ba to sauran ayyuka ma an yi fatali da su so insha Allah ba tare da tsawaita mukaddima ba za mu shiga kai tsaye yanda ake yin alwala kamar yanzu haka na shigo gurin da zan yi alwala so akwai kuma zobe haka eh, akwai agogo a hannuna dole zan cire shi saboda kasancewan shi a hannuna zai zama mai ha'il ne ko mani ne da zai hana ruwa ya isa zuwa ga inda nake bukatan ya isa sai in ajiye shi haka zalika zobe na zan cire shi in kau da shi saboda lokacin da nake son ruwa ya isa ko ina dole ne sai ya zama na kau da komai da komai da yake zai iya hana ruwa ya isa inda nake so ya isa haka zalika ina da safa shi ma dole ne ya zama cewa na kauda ta saboda kar ya zama cewa ruwan ragowar hannuna da zan yi shafa da shi ya zo ya taɓa safa ɗin sai ya zama cewa na shigo da wani ruwa ajnabi a cikin alwallata shi ma dole in yi ƙoƙari in kauda safa kafin na fara alwallah na'am so bismillahir rahmanir rahim akwai musahabi na na mutum in zai fara alwala alal aqalla bismillah bismillahir rahmanir rahim wanke hannu haka abu ne wanda yake mustahabbi so haka zalika kuskura baki shi ma mustahabbi ne so uku sannan kuma akwai shakarwa amma wajibi shine mene wanke fuska mutum zai fara wanke fuskansa ne daga matsarar gashin kansa zuwa haɓansa wannan shine na wajibi sannan mutum zai fara kamar haka rahim. zai zuba ruwa zai jawo ruwansa haka nan wannan tsakanin babban yatsa da yatsan tsakiya haka din nan shine mikidari na wajibi da ya zama cewa duk abin da ya shigo nan dole ya zama cewa mai mutum ya wanke shi zai yi ƙoƙari ya shashafa ko ina da ina a nan dinsa ya zama cewa ne yayi dole ne kuma ya zama cewa shafawansa daga sama zuwa ƙasa zai fara ba daga ƙasa zuwa sama ba wannan shi ne idan mutum ya yi haka so ɗaya tabbatar da ko ina da ina ruwa ya je so ya wadatar shi ne mikidari na wajibi amma zai iya yin na biyu sai ya zama cewa ne domin kammala ko ina da ina da kuma samun tabbaci da kuma shi wannan mustahabbi ne sannan sai mutum ya tafi mubasharatan wanke hannu wanke hannu ɗin nan mutum yana farawa ne daga ah, gwiwar hannu zuwa ƙarshen 'yan yatsu wannan shine mikidari na wajibi dole ya zama cewa mutum ya tabbatar da ruwa ya shiga ko ina da ina a wannan gurara mutum zai fara alwalansa kamar haka bismillahirrahmanirrahim zai zubo ruwa haka ya jawo shi haka ya jawo ya jawo ya jawo ya zama cewa ko ina da ina ya tabbatar ya shafa shi ya zama cewa mai ya isar da ruwa dole ya zama cewa ya yi haka tsakanin 'yan yatsu ɗin nan mutum ya zama cewa ya tattaba shi ko ina ya tabbatar da ya isar da ruwa in ya haka so ɗaya ya wadatar cewa yanzu menene yayi na wajibi amma zai yi na mustahabbi karo na biyu karo na uku so uku shine mustahabbi dole ya zama cewa ya wanke gwiwan hannunsa da gwiwan hannunsa zuwa karshen 'yan yatsu sannan mustahabbi ne ya karo zuwa ga wannan damtsansa saboda ya tabbatar da cewa miqdarul wajib ya wanke shi so haka mutum zai yi shine ya yi alwallansa daidai kamar yadda ya a hannun dama haka zai yi a hannun hagu shi ma babu bukatan sai mun tsawaita zai zubo ruwa haka haka haka haka ya jawo ko ina da ina ya tabbatar da cewa mai ruwa ya isa ya jawo shi ma da lura da cewa yana jawowa ne daga saman hannu zuwa ƙasa ba daga ƙasa zuwa sama ba sannan ba cuɗawa zai yi kamar yana wanke rogo ba dole ya tabbatar da cewa yana jawowa ne yana isar da ruwa inda ake bukata ya isai idan mutum ya haka ya gama da wanke hannu sauran me ya rage masa shine shafar kai da shafar kafafu shafar kai da shafar kafafu dole ne ya zama cewa mutum ya yi su da ruwan da ya ragu a hannunsa bayan ya gama wanke hannuwansa ba wani ruwa na daban mutum zai je ya taɓo ba idan wani ruwa na daban ya taɓa ka to yanzu fa alwallan nan ta lalace dole ne yanzu ya zama cewa ne mutum ya yi ya canza alwala daga farko so yanzu mutum zai shafi kansa zan shafi kaina kamar yadda za ku iya gani to yanzu ka akwai rawani a kaina ba zan taɓa rawani rawani na da wannan hannun da tafin hannuna ba saboda me zai zama cewa idan na taɓa rawani da tafin hannuna zai yi laima su wannan kuma laiman za ta ƙara makalewa a hannuna zai zama cewa kamar to yanzu ba da asalin ruwan ba da ruwan da na wanke hannuna ba ne ba zan shafi kaina zan yi haka to yanzu haka sai in yi haka in ɗan tura rawanin baya in tura shi baya sai zama cewa mai na shafi kaina daga matsarar daga tsakiyan kai zuwa matsarar gashin kai mutum zai yi haka zai shafo ya wadatar ya yi da yatsa ɗaya ya wadatar ya yi da yatsa biyu ya wadatar ya yi da duka yatsu almuhim da ya zama cewa ya tabbatar da cewa ne ya shafi kansa bayan ya gama wannan sai shafan kafa shafar kafa nan dole mutum ya lura ya fara daga farkon 'yan yatsunsa ya ga dama ya yi haka zuwa nan zuwa nan mahaɗan tsakanin ƙafa da ƙori kenan zai tabbatar da ne ya shafi ƙafansa da ragowar laiman da ke hannun damansa ya shafi ƙafar dama haka zalika ƙafan hagu kuma dole ya tabbatar da cewa ƙafansa ba ta motsi ya zama hannu ne zai shafi kafa ba kafa bace ce za ta shafi hannu wasu za ga sun yi haka sun jawo ta kafan ta tafi hannun ya tafi dole ne ya zama cewa kafa din ta yi istikirari ta tsaya ba ta motsi sai zama cewa ya yi haka ya shafe ta ba ita ce ta yi shafa ba wannan kai na wannan idan mutum ya haka shi kenan ya gama alwallansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu